Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau ranar asabar takwas ga watan janairun shekarar biyu ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel sama da mutane ɗari ne aka kashe a yankin arewacin najeriya mai fama da rikici kamar yadda wasu da suka tsira suka shaida wa kamfanin lancin labarai na associated press yayin da hukumomi ke ci gaba da neman gawawaki da kuma gano waɗanda ake zargi da hannu a rikicin na kwanaki uku. A yammacin ranar Talata ne 'yan bindiga suka isa ƙananan hukumomin Anka da Bakuyum na jihar Zamfara, inda suka yi ta harbin bindiga tare da ƙona gidaje har zuwa ranar Alhamis, kamar yadda wani mazaunin garin Bakuyum Abubakar Ahmed ya bayyana. Sun kashe fiye da mutane ɗari in ji Ahmed, ya ƙara da cewa kusan al'ummomi tara ne abin ya shafa. shi ma mazaunan garin aliyu anka da ke garin anka ya tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutum ya zarce ɗari a wani ƙauye sun kashe mutane 'yan shekara ashirin zuwa sama in ji shi an yi jana'izar wasu wasu kuma an ƙona su muna kuma neman su kawo yanzu dai babu wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai harin sai dai cikin gaggawa laifin ya hau kan ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da suka aiwatar da dabban sace-sace da kashe-kashe a jihohin arewa maso yamma da tsakiyar kasar ta yammacin afirka ta yayin da ake samun karuwar satan mutane da sauran laifuka a najeriya ma'aikatar harkokin wajen amurka tana kira ga amurkawa da 'yan ƙasa biyu da sauransu da sake yin shawarar bulaguro zuwa ƙasar da ke yammacin afirka shawarwarin ma'aikatar harkokin wajen amurka kan masu tafiye-tafiye wanda aka fitar ranar 4 ga watan janairun nan yayi gargaɗin cewa laifuka na tashin hankali kamar fashi da makami da kai har-hare da satar motoci da karkuwa da mutane da kuma fyaɗe ya zama ruwan dare a duk faɗin ƙasar. Satar mutane don neman kuɗin fansa na faruwa ne akai-akai. Galibi ana kai hari ga 'yan ƙasa biyu da suka koma Najeriya ziyara da kuma 'yan ƙasar Amurka da ake da masaniyar suna da arziki. A wannan rana ne kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana masu ɗauke da makamai a matsayin 'yan ta'adda a hukumanci, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito. Ayyanawar ta ba da ƙarin takunkumi da hukunci ga masu laifi da waɗanda suka taimaka aka aikata laifin. Shawar da Amurka ta baya ta haɗa da gargaɗin kada a yi tafiya zuwa jihohin Borno da Yobe da kuma arewacin Adamawa saboda ta'addanci da matsalar garkuwa da mutane da kuma irin wannan gargaɗi ga jihohin Bauchi da Gombe da Kaduna da Kano da Katsina da kuma Zamfara saboda sace-sacen mutane. Yankunan bakin teku kamar jihohin Akwa Ibom da Bayelsa da Cross River da Delta banda Fatakwal su ma duk suna cikin jerin kada ku yi tafiya. A jiya Juma'a babbar kotun kolin Amurka ta saurari bahasi a kan biyu daga cikin manufofin rigakafin COVID-19 na shugaba Joe Biden. Yayin da ta bayyana shakku game da ikon doka da gwamnati ke da shi na aiwatar da wannan bukatu. Zaman sauraron bahasin wanda ya ɗauki sa'o'i uku da rabi ya ta'allaka ne akan dokokin da ma'aikatar kula da lafiyar ma'aikata da ake kira OSHA da kuma cibiyoyin tallafawa na lafiyar inshora CMS suka yi ƙoƙarin sakawa. Manufar OSHA tana buƙatar kamfanoni da ƙungiyoyi masu ma'aikata ɗari kofi su tabbatar da cewa ma'aikatansu sun yi cikakkiya allurar rigakafi ko kuma su dinga yin gwajin cutar mako-mako. Wannan manufar za ta shafi kusan ma'aikata miliyan tamanin a duk faɗin Amurka. Ita kuma hukumar CMS umarni ta yi ga ma'aikata a cibiyoyin kiwon lafiya da ke karɓar tallafin kuɗi daga gwamnatin tarayya da su tabbatar da cewa ma'aikatansu sun yi cikakkiyar allurar rigakafi amma banda waɗanda aka tabbatar suna da uzurin addini na gaskiya wannan manufa za ta shafi kusan ma'aikatan kiwon lafiya miliyan goma sha bakwai a cikin wata sanarwa sakatare ya labarai ta fadar white house john saki ta ce manufofin suna da matukan mahimmanci ga yakin da kasar mu ke yi da coronavirus. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. I'm cantar. alaikum kanmu da asuba da fatar an ga shekara ta 2022 lafiya na goma barka da sabuwar shekara. Barka ka dai alheri Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu. ba magana tun bara na gomma mm. ban gan ka ba mu gaisa ba tun bara. Na haka ne fa ba mu ji kuma muri juna ba sai wannan shekara ɗaya kenan. <laughs> An shekara lafiya. <laughs> da lafiya kalau ya ya alhamdulillah alhamdulillah godiya muke wa Allah da ya nuna muna wannan karshen wancan shekara lafiya da kuma farkon wannan shekara lamun lafiya. To Allah ya sa wannan shekara ta 2022 ta zama shekara mai alheri Allah ya. Hmm. Amin. Kyautata rayuwarmu ya kyautata ayyukanmu ya inganta rayuwar talakawa Allah ya falala mana Allah ya yi mana dukkan bala'o'i da muka da Amin ya kawo zaman lafiya a mu da ake samun rikici iri-iri. Kamar ko sani ga a cikin gaishe-gaishen da muka naɗa na sabuwar shekara domin wannan shiri na musamman eh. a yau galibin waɗanda suka yi gaishe-gaishen nan addu'a suke nan. gaskiya ne ai abin damuwa ne da ya damu kowa ma haka haka yake to Allah ƙara kawo muna kwanciyar hankali kuma a cikin sabon shekara sai kuka shekara da babban bako na gwamma eh haka ai malam kasar Ghana ta yi gagarumi kuma babban bako wato sarkin Kano na cikin goma sha hudu Malam Muhammad Sanusi Lamido Sanusi ya isa ina jin tun ranar talata ya shiga kasar Ghana nan amma yanzu a halin yanzu yana kumasi kuma shine babban halifan ɗarikan tijjaniya a Najeriya. Da taron tijjaniya ne ya kai shi gara ne ko kuwa? A taro ne na addu'a na ƙasa baki ɗaya da kuma ainihin Afirka baki ɗaya za a yi addu'a wanda aka saba yi shekara-shekara na neman zaman lafiya. To Allah ba mu zaman lafiya Allah kuma. Amin. kamar yadda muka faɗa a wannan bakon ma mun ba masu sauraron mu damar sada zumunci waka aka ce a mm. bakin mai ita ta fi daɗi ga masu sauraron mu da gaishe gaishen sabuwar shekara. Sunana Faruku Kasarawa mai katako. Da farko ina gaida Aliyu Mustapha Sakkwato da Murtala Faruku Sanyin na duk daga murya Amurka. Ina gaida Majitaba Ibrahim Kohari ni. sannan ina gaida saratu abubakar unguwar lalle gaskiya ina musu fatan alheri da fatan kasancewa lahiya cikin wannan sabon shekara alherin da yake ciki allah shi tabbatar mana da shi Suna na saratu abubakar unguwar lalle ina farin ciki da murna na wannan sabuwar shekara fatar ubangiji allah ya gwada muna karshen ta lafiya da haka zan yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa masoya da abokan arziki da farko ina gaida babana alhaji abdulkadir jilani dan buga unguwar lalle ina gaida kuma ubangidana alhaji bello na umaru kofar kwari haka kuma ina gaida alhaji zubairu dan bawa da ke garin unguwar lalle da haka kuma zan kara gaida ubangidana alhaji Alhaji Musa Dogo Kwanni da fatar Ubangiji Allah ya sa mu umfana da wannan shekara mai albarka da muka shigo cikinta ya kara mana lafiya da kuma zama lafiya. Assalamu alaikum. Sunana Umar Babu ga Tsamiya. Da farko dai ina gaida ma'aikatan gidan rediyon Amerika. Ina gaida Aliyu Mustapha Sokoto da Murtala Faru Sayinna da ɗan uwana Nasiru Adamu El Hikaya. ko in sai ma da hillanci imi homna nasiru adamu ilhikaya bandirawa an ina gaida uban kasar gamji ta bakura lokal gamin ibrahim bello sardaunan gamji da fatar mun shiga sabon shekara lahiya allah ya zaunar da ƙasarmu lahiya mu da najeriya baki ɗaya sunana muhammad najimu ya ya sha lokofa alijo ɗin mai yana ban tausayi ina gaida hajiya ino mai masa ina gaida alhaji abba mai burodi ina gaida wani bello risco kebi rev kai hadda gwamnatin jihar sokoto da sauran jama'ar jihar sokoto ina gaishe su kuma ina gaida bello bamar ina gaida aurila marawa sannan allah shi ƙara taimaka mana game da sha'anin najeriya a samu zama lahiya baki daya. fata ta ta sabon shekara ina son faɗace-faɗacen gada ake da sanansu Allah ya sa a bari sannan kuma ya ba mu shekara mai albarka. sunana sula auta ruwan sanyi Hashi katsina state ina ma iyali da 'yan uwa da abokan arziki barka da sabuwar shekara ma 'yan najeriya baki ɗaya barka da sabuwar shekara ina roƙo allah ya sa cikin wannan shekaran a ga bayan wahalar ta'addanci da satar jama'a allah ya ba gwamnati da jami'an tsaro nasara allah ya kawo mana zaman lafiya da fahimtar juna allah ya taimaka kuma cikin shirye-shirye domin zaɓe ya fara gabatowa allah ya zaɓa mana mafi alheri sunana aisha imran bello ina gaishe da mahaifiyata da mahaifina hajara imran bello da shi imran bello ina gaishe da yan uwana gaba ɗayansu da shi peace ambassador da yake goya min baya a da yaushe a gurin karfafa mun gwiwa akan in yi abu ni mace ci da kuma sauran al'umman musulmai gaba ɗaya da kristiya gaba ɗaya sabon shekara ina fatan Allah sa a yi shi a cikin koshin lafiya da kuma zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya gaba ɗaya a cikin kasar mu Najeriya da kuma Plateau state da kuma angon doki ma gaba ɗaya da kuma layin kan tudu duka Allah ya ba mu zaman lafiya ni ce mai suna Hajara Matais ina zama nan rahwalkanin gwandoki da farko ina gashe da shi sarki ungwana mr steven da kuma shi mai angwa peter yamton da duk lokacin da abu ta faru angwa na kan ba shi report ya bani goyon baya in fita ina mashi godiya sosai da kuma fata alheri duka rahwalkanin gaba daya da christian da muslim ubangiji allah ya shige mana gaba ya bamu zaman lafiya duk wata masifa bala'i da zai afko ubangiji allah ya ɗauke mana shi sabon shekara komai ya canzu mana abun da ta riga ta wuce ta wuce mu shiga da sabon hali sunana saliu yahaya ina gaida yan uwana musulmai da kristan da muke zama tare da su da famili na famulin marigayi alhaji yari da yan uwana da suke katagun bauchi state kenan azare su ma ina mika gaisuwa na da su da sarkin katagun din shi ma ina addu'a allah kara bashi shi lafiya sai kwamitin mu nan da muke ciki ina fata allah kara ba mu haɗin kai da zama tare tsakaninmu da 'yan uwanmu kuma ina fatan Allah sa mu gama wannan shekarar lafiya wannan bikin Christmas din da za a yi Allah sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya wannan kasa ta mu kuma da take cikin wani yanayi Allah ya fitar da mu a cikin wannan yanayi shekaran da za mu shiga kuma Allah sa ya fi wannan shekaran sauƙin rayuwa ba wai fi shi tsanani ba fatan da nake kenan Assalamu alaikum VOA Hausa. Suna na Honorable Ibrahim Abdullahi Siro Gusau, kwamishina ma'aikatar kula da gandun daji da bunƙasa albarkatun dabbobi a jihar Zamfara. Ina miƙa gaisuwa na ta ƙarshen shekara zaga mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Honorable Bello Muhammad Matawalle birnin ƙasar hausa da kuma sanata ɗinmu sanata hassan muhammad da siya gusau da matana zainab ibrahim abdullahi gusau umar khairu ibrahim abdullahi gusau da farida ibrahim abdullahi gusau da dukkan ƴaƴana da kuma jama'ar jihar zamfara baki daya ubangiji allah shi kawo mana sauƙin wannan institution da yake damu jihar zamfara da najeriya baki daya na gode Uh, Assalamu alaikum sunana injiniya Adamu Ibrahim Utono ina gaida ah, Abubakar Tukuran Wara ina gaida Umar Waya. ina gaida Alhaji Bello MB Motors ina gaida a bolaji mb motors da fatan za mu shiga sabon shekara lafiya alhamdulillah da iyali na duka ina gaishe su kowa da kowa da fatan za mu shiga sabon shekara na miladiya lafiya Thank you. Hajiya Rabi Sarone Amada. Na farko dai ina gaida dukkan abokan aiki maza da mata. Ina gaida tsoho mama indu da ke zandar. Ina gaida tsohuwa Mariya a Agadas. Ina gaida babana ta nemin zakar a nan madawa. Ina gaida tsoho Musa dan tagar shi ma babana ne a nan madawa. Ina gaida daraktan namu Hamza Nomo da abokan aiki. Ina gaida mai gadi Hamma. to abin da ya bani dadaya cikin shirin abar ya huce wata rana da aka yi shi na sha dadaya kwarai da gaske akwai wani mahaukaci yana zaune sai ga yan nepa sun zo za su yanke wuta ko da ya su za su yanke wuta wai don ya dauki hankalinsu kasu yanke wuta sai ya shirye ya zuba da gudu yake gudu yake gudu ko da jama'a suka gani suka ruwa mai baya aka ringa gudu aka ringa gudu sai da ya kai inda zai tsaya sai suka ce mishi kai lahiya sai ta a ah, wa'ancan mutane nake son ɗauki dan don su yanke wuta cewa da yan nepa kenan to gaskiya wannan abin na sha dariya ke da yadda baka zato to kuma muna roƙon allah mahalicin allah maɗaukakin sarki ya kama kwanciyar hankali a cikin mu a cikin ƙasar mu gabaki ɗaya da ƙasashen makwabta allah ya kama kwanciyar hankali na gode sai an shima ni ne dan wanku evans ina zuwa church daga gospel center assemblies of god a cikin kasan ghana ina mika gaisuwa zuwa ga kowa na fadin duniya bayan haka ina yiwa yan uwan murna happy new year allah ya ba mu lafiya kan voa amma ina sauraron ku kan alfa radio 104.9 fm kuma sai a cikin kasan ghana na gode Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Mai magana Shehu Abdullahi Jangebe turakin Jangebe. VOA Hausa yana mai amfani da wannan dama tare da taya murnar shigowar wannan shekarar miladiya ta shekara ta 2022 ga dimbin masu sauraron sashen Hausa na VOA musamman ma'abuta sauraron shirin a bari ya huce. Ina mai miƙa gaisuwa ta ga shugaban sashen hausa na BOA Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto da ke kuma madugu ko in ce madugar shirin abar ya huce fili mai farin jini mai maganin hawan jini wato uwar gida Grace Alheri Audu da babal da baba Yakubu Makeri da Sarfilo Hashim Gumel da Mustapha Faruk Sanyinna da Muhammad Hafiz Baballe da Amina Buhari Auna da Nasiru El da Daula Salim da jagororin filin a bari ya huce ɗibar fari wato halima jimrau da ibrahim alfa ahmad da sauran ma'aikatan sashen hausa na boa waɗanda ake jin muryarsu da waɗanda ma ba a ji haka ina mai miƙa gaisuwa ta ta musamman ga mai alfarma sarkin musulmi sa'ad abubakar na uku da shugaban majalisar sarakunan jihar zamfara mai martaba sarkin anka alhaji attahiru ahmad da mai martaba sarkin mafara Dr. Bello Muhammad Barmo da sauran sarakunan jihar Zamfara baki daya da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da mai martaba sarkin Daura da mai martaba wato mai gida na DIG retired Alhaji Mahi Bashir Wali Walin Kano da Controller General na hukumar shige da fice mai ritaya Muhammad Baban Dede da Controller General da ke rike da wannan hukuma ta shige da fice a halin yanzu wato Alhaji Isa Idris Jere da mukarrabansa duka da babban akantan janar na Najeriya kuma matawallan sarkin Hausa Hausawan Turai Alhaji Idris Ahmad da turaken Somaila Honorable Abdulrahman Kawu Somaila da Honorable Nasiru Garba Dance da uban kasar Jangebe Alhaji Yakubu Muhammad Musa Jangebe da Kantoma Abubakar Natama Jangebe da Alhaji Musa Mai Nasara Jangebe Ciroman Jangebe da sauran 'yan uwa masoya da abokan arziki a duk inda suke da fatar allah ƙara dawamar mana da zaman lafiya a jihar zamfara da najeriya da duniya baki daya cikin wannan shekarar miladiya ta 2022 da ma har abada na gode sashen hausa na voa naku controller shige da fice mai ritaya alhaji shehu abdullahi jangebe turakin jangebe zuciyar masoya Mississippi. ma'abota mm. gaskiya ne mutan Nijar hilin a bari ya huce. Eh hilin a bari ya huce fa gaskiya. <laughs> Wani ya faɗa labarin da ya fi kirge mm. shi kamar yadda muka bada dama a wancan lokaci to ni ma barin bada guda ɗaya. Eh to ai shi ne dama an ce ba a rasa nono a ruga. Labarin mun bada shi a lokutan baya to. Mm. Eh, da yake muna tuni ne maganin mantuwa zan a gurguje zan sake ba da wannan labari labari ne na wata mace idan ka tuna da muka baya da ta shiga hmm. motar safa za ta yi tahiya sai kuma ta dace ta shiga mm-hmm. gidan gaba <laughs> tana suna tafiya suna tafiya gidan gaba mm-hmm. sai <laughs> baba sai direban mota ya mm. mata ya kalli jariri ta ya kalli mata ya kalli jaririn ta sai ba eh, eh. hajiya, wallahi tallahi tun da nake ban taba ganin mummuna <laughs> yaro irin wannan ba. da ya iya ce huska haushi haushi haushi ya kama ta ya kama ta ta rasa sai ta ce da Allah da Allah ba tsaya da ya tsaya sai ta ce ta za ta koma gidan baya shikenan ta koma gidan baya da ta koma gidan baya ashe wanda take zaune tare kusa da shi ya je da suka yi da direba sai ya ce wai menene eh. direban nan ya ce mata ne ya bata mata rai ta ce kaji kaji yadda aka yi sai ce ka kika kyale shi baki mm. kaura mishi mari ba rashe <laughs> wallahi da ne da na kaura mishi mari <laughs> sai ce wannan dan ayi ne ba dan abari ba birin nan da janiki ki je ki kaura <laughs> mukamman dan birin nan da janiki ki je ki kaura mishi mari wai Wato, ai gwara direban ba shi wannan ya fi direban lalata. dan yaron biri ne ai wannan shi direban ya ɗan sa alkunya ma ai wannan biri fa gaba ɗaya kira jinjirin da direban nan da shi ɗaya fasinjan nan wa ya fi cutar matan wai wallahi fasinjan da bashi da kirki ta je ta kwafsa mishi mari ya za da wannan fasinja baba in kai ne ya zaka da shi in wancan mari ne ai shi shi ne wanda ya fara cancantar mari ma ai kafin a kai ga ba. <laughs> To baba a cikin wannan shekarar ma Juli ba ta so hmm. mi dogon eh, eh, labari sabili da haka <laughs> na ga eh, lokaci ya kwace ba da sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana shi to Allah ya sa muna cikin masu rai yanzu a madadin. Amin. Baba ya koma kiri. Alheri ke muku fata alheri a wannan shekara ta 2022 Allah ya falala mana Allah ya amsa dukkan mu Allah ya biya mu a cikin wannan shekara. Amin. So ya kan yi nuni mai rabo shi yake gishewa. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.